فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إن إنهم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان لا أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن من وجدنا متاعنا عنده إنا إنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah madauki sarki mai kowa da komai wanda ya kadari haduwar mu wannan rana ta goma sha biyar ko goma sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara muna roƙon Allah madaukin sarki ya karbi kyawawan ibadunmu gafartawa mana kurakuranmu ya dora mu kan daidai muna cikin tafsirin suratu yusuf a karatu da muka yi jiya mun tsaya a aya ta saba'in a cikin suratu yusuf inda muka ce za mu shiga wasu ayoyi wa'anda suka zo da ƙalu ƙalu ƙalu guda biyar a jere inda muka ce duka alƙur'ani mai girma babu inda aka yi irin wannan ƙalu wa aqbadu alaihim ma za tafqidu قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين idan ba mu manta ba mun yi bayanin cewa ‘yan uwan annabi yusuf salam guda goma sha ɗaya har da shakikin abu ne amin sun baro garin mahaifinsu kan'an sun iso garin misra kuma sun yi amfani da shawarar mahaifinsu sun shiga ta kofofi daban-daban ba su shiga kofa ta kofa ɗaya ba ya bani ya latar bulu min babin wahid wa tsoro min abuwabin mutafarrika kuma sun isa fadar annabi yusuf alaihi salam sai mai sallama ya ɗauki su hannun biyu sai ba su masauki ya raba su biyu sai ya keɓance da ɗanƙuwar sabon guda ne nan da suka yi jiran komai da komai har ma suka shirya yadda za a riƙe yami da ‘yan uwansa sun zo sun komawa garin kana'an kuma aka shirya wannan shirin kuma shirin ya kakawa gari ya waye an musu awo za su juya su koma kuma an riga an sanya mudun sarki cikin jakar buniyami a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'addana mu'adzinun addana kuma addana mu'adzinun ayyatu innakum wani mai yi kuwa yi kuwa cewar ya ku ayari lalle fa ku barayi ne sun sace da sarki qalu dama ɗan wa'an nabi su fara islam sun kama hanya tafiya yana da cikin dabaru sosai ba su tashi neman mudun ba sai da suka yi nisa tafiya da ake wannan yin kwaɗan sun cewa da su ake yi sai suka jiyo baya suka fuskanto masu raba abinci faru sai suka ce ma za ta tsiru me kuka rasa me ya fata idan kana son tafarki ayar da kyau kira ka cire wa a rai ka ajiye shi gefe ko suka ce karu ma za ta tsiru to me ya fata ne da kuke nema wa akbaru alayhi dinnan me ma'anar sa sai suka fuskanto su A yi ay qala da yusuf alayhi salam hina iqbalihim alayhim ma za ka sai suka ce lokacin da suka fuskance su suka dawo me kuka rasa ne me ake nema har kuke cewa mu barayi ne qalu sai yaran annabi yusuf suka ce nafqidu suwa al-malik nafqidu suwa al-malik mun rasa mudun sarki mun rasa mudun awon sarki ya bata wannan ya nuna cewa su masu sa abin da suke yi bai mata ba kuma sun san cewa waɗannan mutane ba marayi ba ne ɗan da ba su san da haka ba da za su ce da za a ce faru su da kasuwa ulmani an sake gudun sarki amma ba su yi haka ba nafilu suwa almani mun rasa gudun sarki ba amma wani man ja abihi shaidu bayi wali man za a bihi hindu bai don mutumin da ya iya ya binciko mana wannan mudon sarki din domin alkawarin za mu bashi dabbar rakon guda kyauta a cikin cikin wannan shi ake ce masa alju'lu ko alja'alatu an gane ko alja'alatu idan abu ya fata kana neman a kawo shi kake da duwar da ya kawo abu kaza yana da kaza kamar da muka yi bayanin bayan baya lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so ya kaura da imanin sa daga Makka zuwa Madina da shi da Abubakar da suke a kafirin Makka bai suka yi sai suka ce duk mutumin da ya zo da kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya kashe shi kina ya yanka kaza, ya kawo mana shi yana da mai yana da rakumin kai wannan sunan sa ne alja'alatu babi ne musamman mai zaman kansa a cikin ilimin fito yana da dokokinsa da sharuɗansa da dai sauransu shi wannan mai yi kwada sai ce wa ana bihi za'i wa ana bihi za'i ni ne garanta wannan mutum ma'ana lallai lallai sai na tabbata na ji gurin gwamnati na fato wannan ba a wannan abinci na kora ragunin guda da na kawo mutum wannan shi kuma a cikin ilimin fikiwa ana kiransa alkafalatu ko abbaman abbaman darantu ko alkafala an gane ko abin da ya kamata ku gada nan shi ne ba annabi yusuf alaihi salam bane ya shirya wannan abin ko annabi yusuf alaihi salam shi shirya duk abin da ya faru a gurin to lokacin da ya shirya cewar za a sanya mudun sarki cikin jakar bunyamin yayi alƙawari ne cewar duk mutumin da ya kawo shi za a ba shi hamlu ba'iri

lokacin da aka zargi ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam da sata sai suka juyo baya suka fasa tafiya suka fuskanto yaran annabi yusuf alaihi salam ma da tafkiru mai kuka rasa ƙalu sai suka ce na tafkiru suwa al-malik man rasa mu da hawan sarki wani man ja a bihi himlu bayi don mutumin da ya iya zuwa da shi za a ba shi abinci da kora burda wanda muka ce shine mene alja'alatu sannan ya ce wa ana bihi za'i wa ana bihi za'i sai mai magana ya ce shi ne garantin wannan ya ba da garanti cewa lallai zai je ya karbo himlu ba'in ya kawo a duk mutumin da ya kawo modin sarki to maganar da muke yi ita ce shi annabi yusuf alaihi salam bai alkawari ba a lokacin da ya shirya wannan dabarar cewar a sanya mudun sarki cikin jakar dan uwansa bunyami bai ce zai bada komai ba to wannan mutumin shine wanda ya dauki wannan nauyi da kansa kuma ya alƙawarin nauyin da yake kan gwamnati ya wa kansa ya ce wa ana bihi za'i to wannan shine alkafaratu ko abbaman a cikin ilimin fikihu to me yawo annabi Yusuf suka ce قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا فاعلين قالوا سيسكت شيء تالله mun da Allah a ga rantsuwa ba yau aka fara ba a addinin musulunci za ka yi rantsuwa kana iya cewa wallahi rantsuwa ne kana iya cewa tallahi rantsuwa ne ko billahi rantsuwa ne wallazi nafsi biyadihi rantsuwa ne wallazi la ilaha ghairu duka rantsuwa ne hmm? kuma idan mutum ya rantsa da Allah to ya tabbata cewa ya rantsa da akan abu ne mai girma kuma musulmi baya rantsewa da kowa sai da Allah hadith ya inganta cikin sunan at-Tirmidhi da sunan an-Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tahlifu bi aba'ikum wala bi ummahatikum wala bil andas faman kana halifan falyahlif billah kada ku rantsi ku rantsi da iyayenku maza ko iyayenku mata ko kuma gumaka a ah? duk mutumin da zai rantse ya rantse da Allah qalu sai suka ce tallahi mu rantsi da Allah laqad alimtum ma jidna li nufsida fil ard hakika ku dan nan kun sani ku ma shaidu ne mu ba mu zo nan da mu yi barna cikin kasa ba tun da ba wannan ba shine farkon zuwa mu ba kuna karban mu muna zama tare da ku kun san cewa ba mu da irin wannan dabi'a wama kunna sariqin kuma mu a danginmu a ɗabi'armu ba mu kasance ɓarayi ba a ga sun ɗanyi fushi an ce musu an ce musu inna kuma na sare ku. to sun ce wa makon na sare ke a ga sun da martani ko mu dai ba ɓarayi ba ne sai dai ku nemi ɓarayin da ba na sai suka ce mai قالوا ya جزاء qalu sai yaran annabi su suka ce fa ma jazaohu in kuntum kadibin menene sakayyar wanda ya saci kayan sarki mudan sarki a cikin ku matakar kurkudin nan an kama an kama a cikin jakar wani daga cikin ku kun kasance makaryata ma jaza'u ko a gurin ku me kuke so a masa haka nan wata dabara ce daban ku a idan za ku yi hukunci yi sai ku yi hukunci na mutanen garo amma ku tambaye su su faɗa abin da za a musu da bakinsu ai wannan kenan duk abin da suka faɗa ya zama dole ku kuka faɗa da kanku ba mu ce muku komai ba fa ba za'uhu in kuntum kalibi menene sakayyarsa da wani punishment za a saka masa matukar an kama wannan mudun a cikin kayan wani daga cikin ku matukar kuma karyata yi sai mutane suka ce mai su ba su da wayo a wannan lokaci ba su san me ke tafiya ba kano sai ɗan'uwa annabi Yusuf suka ce suna jin karfin su don su sun san cewa su a ganin su ba zai taɓa yiwuwa a ce an kama a cikin kayan wani daga cikin su ƙaro sai suka ce jaza'uhu sakamakonsa man da fiye fi ne duk wanda aka kama wannan mudun cikin jakarsa fahuwa jaza'uhu shi abin abinda shari'a ta ce ai fahuwa jaza'uhu fi shari'ati an gane ko shari'ar garin zuwa kenan eh garin su annabi yaquba alaihi salam domin shi annabin Allah ai yana da shari'a ko shari'ar da ya zo da ita wacce ƴaƴansa bakin ɗaya da mutanen garin suke amfani da ita to wannan shari'a suka yi rikari zuwa gare ta don su waɗannan baki da suka shigo gari ai ba su sanya dokokin masara suke ba ba san dokokin garin ba dokokin garin masara don mutumin da ya sata za a yi mai da ne sannan a ci shi tare shi da. haga da wannan ma aka yi musu da an musu da sun koma musu su to ba a yi haka ba sai annabi fara alaihi salam sa aka kama su da kansu suka faɗa da bakinsu su a yi mana shari'ar annabi a kuma da salam fahuwa jin jazaa'u shine sakamakon sa abinda shari'a ta ce kun san me ne shari'a ta ce a shirar annabi yakubu alaihi salam don mutumin da ya sata to ya zama bawa ga mutumin da ya saci ba. inna lillahi inna ilaihi a ta duwannan abubuwan Allah ne bai shirya ba za mu zo makaranta ka zalika kidina yusuf duk mutumin da ya yi sata a shirar annabi yakubu alaihi salam shi ke nan wannan mutumin ya zanto bawa ga wanda ya saci kayansa yanzu kayan wa aka sata a nan kayan gwamnati ne yi kayan sarkin gari ba ne ya zama bawa gawa ya zama bawa ga annabi yusuf a ga adan kuma annabi yusuf zai tafi da kasa ba wani bawa shi ma ya sani ai ba zai kama dan gwan shi a matsayin bawa ba kazalika najzi zalimin Allah ya ce haka nan muke sakayya ga mutane azzalibai kenan duk barawa azzalibi ne yana daukan kayan wani wanda ba nashi ba na وَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِ آل يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم nan an riga an yi yarjejeniya duka an yi ittifaki cewa duk wanda aka kama cikin jikarsa ya zama bawa to wannan karar annabi yusuf alaihi salam bai mayar da yaransa fi cikin ba shi da kansa ya zo yi cikin Allah ya ce fa bada abi awiyatihim sai ya fara da jakan kunansu ba jakar ba ba ana wannan ma wata dabara ce in ya fara da jakar dan wansa me za a ce a dama wannan abu shiryayi sai sanya jakar dan wansa ita ce ta karshe fa bada abi awiyatihi sai ya fara take a cikin jakakunan su qabla wi'a'i akhihi gabanin jakar dan wansa thumma sannan ya fito da ya fito da ita min wa'ari akhihi daga jikar dan uwansa an kama bunyamin yayi sata an kama bunyamin yayi sata a wajen su shine barawo shine Allah ya ce duk wannan dabaru ne ai kazalik yace hakan nan kidna da Yusuf muka tsalawa annabi Yusuf dabara kidna daga wata kalima daga kai haka ne ko shine dabara Kidina yusuf Allah ya ce muka tsarawa annabi yusuf alaihi salam da fara yadda zai bace dan uwansa to anan gurin Allah ya yi amfani da kaidi wa karsa, Allah ya amfani da kalimar kaidi wa karsa ko kidina, mu muka yi wannan kaidi kaidi kuma idan ka dubi cikin alkur'ani baki daya duk inda aka danganta kaidi ga mutum za ka samu cewa abu ne mummuna dabaru ne marasa kyau kai ko a cikin wannan surar ba ya bunayya la taqsu suriyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida abu ne mai kyau anan karka gawa 'yan uwanka mafarkinka za su yi maka kaidi su kai ka su baro ko ma su kashe kama a ga mummunan abu ne aka danganta musu lokacin da zuleka matan wazirin misra ta yi wannan dabarar ta lalata da annabi yusuf alaihi salam mai gidanta ya zo ya kama su menene mai gidan yake cewa innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim abu ne mai kyau ana lokacin da matan gari aka tara su baki daya aka kawo musu su apple su orange su menene aka ce annabi yusuf alaihi salam ya zo ya wuce wani kirji aka fara aiko a lokacin mai nina annabi yusuf yake cewa wa illa tasrifa anni hunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin Kai da abu ne mai kyau ana a lokacin da sarki ya turo wa annabi yusuf alaihi salam yana cikin prison cewar ka fito annabi yusuf ya ce ba zai fito ba me yake cewa a wurin a tambi matan nan ma balun niswati allati la taqta'na aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna kaidi mai kyau na adam to me yasa Allah ya danganta wa kansa innahum yakiduna kaida kaidi mai kyau na adam Allah ya danganta wa kansa a wani gurin yana cewa inna kaidi matin wanda ya danganta wa kansa kenan to malamai suna cewa malamai suna cewa ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya tsara wannan kainin ne wa annabi Yusuf alaihi salam domin ya rama irin abinda duk waɗannan mutane ba kida suka yi ta masa na kaini asali dama ya halarta a sharace wajen za'u sayyi'atun mithluha sakayyar mummunan abu shine mummunan abu sun tsara munanan abubuwa da yawa domin cutar da annabi yusuf alaihi salam Allah madaukakin sarki shi ne tawalli da kansa ya ramawa annabi yusuf tamkar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi tamkar inda yake cewa famani a tada alaikum a tadu alaihi bi misli ma a tada alaihi kenan kaidin da ƴan uwan annabi yusuf suka yi matan sarki ta yi matan gari suka yi kaidi na mummuna amma sakayyar da aka yi wannan an yarda da ita ai yana daidai da gurare da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kafirai sun yi kaza kuma mun yi kaza abinda kafirin suka yi ba daidai bane ba mai kyau bane amma kuma Allah ya nana ta wannan lafazin cewa mu ma mun yi kwatan kwatan sa innal munafiqina yukhadi'una Allah mukhada'a tana da kyau to Allah ya ce wa huwa khadi'u suna yaudarar Allah shi ma Allah mai yaudarar su wayan kuruna makirci yana da kyau to Allah ya ce wayan kurullah na san ba kyau amma Allah yana da Allah yana da kyau domin sa sakayya Allahu yastahzi'u bihim Allah zai yi izini da su wa yamuduhum fi a mako. idan kuma muka lura za mu ga cewa makirci da kaidi da suke wa annabi Yusuf alaihi salam a cikin tsoron na da yawa sosai to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayi tawalli ya shirya wa annabi Yusuf alaihi salam wannan kaidin da kansa domin munanan manufofinsu ba za su tabbata ba amma manufar Allah subhanahu wa da alkhairi da maslaha ita za ta tabbata sai masa kaidi sun raba shi da masoyinsa ma'aikansa sai masa kaidi sun jefa da cikin rijiya sun masa kaidi sun sayar da shi bawa matar sarki ta masa kaidi har ta ya gaba riga ta sake kulla masa kaidi ta tara mai matan gai har sai yanyan hannayensu haka ne ko an sake kulla kaidi an ji an kulle annabi yusuf cikin prison su duk wannan kaidi kaidi kaidi kaidi kaidi ne ba gida ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi ma dukkan sun yi warware su ba da su sun yi da domin su tabbatar da muna na manufofinsu shi kuma Allah ya yi da sa domin ya tabbatar da ainihin maslahansa me yasa yan wanda suka yi kaidi domin suna ganin zai ɗaukaka suna ganin zai fi su to ubangiji Allah subhanahu wataala da ya tashi warware kaidansu su sai ya kaskantar da su gare shi me ya faru ɗan wannan sa ya koma gare shi Allah da ya shirya kai kaidi dukkan su ba gida da suka dawo suka yi mai suka kaskantu a gaban annabi Yusuf alaihi salam lokacin da suka zo awo da suke cewa ya ayyuka aziz ya kai mabuwai مسنا وأهلنا الضر وجدنا ببضاعة مسجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين mutane da suka yarda sai a rijiya sai ga hannun suna roƙo kaga Allah ya tabbatar da maslahansa kai karshen karewa ma baki da sun dawo sun sujjada ta ban girma da annabi su alaihi salam wannan shine karshen karewa da saboda haka Allah ya ce da zalika kinna li yusuf hatta nan muka shirya wa annabi yusuf alaihi salam da bala sai dai a iya sanya wa Allah subhanahu wata'ala suna mai kai tunda ya ce kidna wannan kada ɗin kidna ɗin fi'ili ne ai ba tufa bane eh fi'ili ne ko kidna mun yi kai ne wannan fi'ili ne to malaman tauhidi suna cewa bai halitta ba a yi ishtikaki suna ko sifa na Allah mahadin wa ta'ala daga fi'ilin Suna sunayen Allah subhanahu wa ta'ala duka tawqifiyya Allah in ya sawa kansa suna sai kira shi in ya sawa kansa suna za ka ga suna cikin za ka ga suna cikin halili amma ka ce ke za shi shirya wa Allah suna ka sa shi suna da kanka Ka shi kina ka zama da Allah kuma za ka fara gaskiya idan mun ce so sunan wane ne akwai a cikin ƙwa'ani shi ce mutane shi haka al-raza sunan shi al-fatta sunan shi amma ka zalika kidina daga wannan kidina ɗin ka ce allahu huwa ne. to wannan laifi ne babba ba ya ba don ba a sawa Allah su yanzu ko kai ne kai halitta ne hmm? mahaifinka ne ta maka suna ku to wani mutum ya kawo maka wani suna da mai ya sa maka ai ba ka naushe shi ba za ka yadda ba balantana Allah subhanahu wataala ya ce kai makarutu za ta same su nan ne ake cewa tauhidin ash'ariyya da suke makalawa Allah subhanahu wataala wa'ansu suna yin sifofi wanda bai sawa kan kashi ba wannan laifi a ce Allah yana da tifa al ina ka samu wannan sifa al-mukhalafatu lil hawali yana cikin cikin da misalai abu na gata bin nafs al-wahdaniyya ma'anonin suna da kyau amma Allah bai sawa kansa ba ba za ka same shi ba ai kaman inda aka ce ne wayan kuru na wayan kuru ba hukum, to sai ka zo ka ce ka ce suna ne ko sifa yukhadi wa Allah wa huwa khadi sai ka zo ka ce khadi'a ka samu ta sura to wannan laifi wannan laifi ne babba a cikin addinin musulunci Allah ya ce kazalika kirina li yusuf hakan nan muka tsara wa annabi yusuf alaihi salam dabarar kwato dan wansa ma kana li ya'khudha akahu fi dinil bayt dan da farko ya ce zai yi shari'a ne na wannan barawo the constitution ne wannan garin na addinin sarkin to da ba zai iya kwatar dan wansa ba fi dinin a addinin sarkin da bai sai dauke ya kwace da abin nan dan uwansa ba amma kuma a shari'ar annabi akuba alaihi salam gashi abin ya tabbata wane ne ya shirya wannan dabara ubangiji Allah subhanahu wataala Allah ya ce illa an yasha Allah face da ganin namun Allah narfa'u darajatin man nasha muka daga wanda wanda muka ga dama daraja idan ka ga mutum yayi kudi Allah ne ya daga shi daraja in ka ga mutum ya zanta shugaban ƙasa, Allah ne ya daga shi daraja saboda haka dan mai in kai mai hasada kana faɗa ne da Allah in ka ga Allah ya baya mutum ilimi Allah ne ya bashi in kai hasada ka ce sabu ka yadda ba to kana faɗa da wa kana faɗa da Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim saman ko da malami akwai malami ba malami ne kashe duniya babu shi saman kowane malami akwai malami kowane ba abocin ilimi a wanda yake sama da shi na ilimi saboda da duk ilimin ilimin mutum ko ya shiga ba a kai ya baka so ka akwai wanda yake gaba da shi wane ne na ƙarshe Allah Alhassan hasan al-Basri at-tabi'i al-jalil yake cewa wa fawqa kulli dhi ilmin ali saman kowane malami akwai malami saman ko kowanne ma akwai saman wancan ma akwai har ya zo ya kare wajen Allah subhanahu wata'ala al-alimul khabir to wannan shine abin da ya faru tsakanin annabi Yusuf alaihi salam da yan an kama bunyamin da wannan burin sarki a cikin jakarsa sai suka rike shi tun da dama an ce za a goma mutu da fi rahar ne faruwa yanzu a za da ta shi kana Bunyamin ya zama bawa ko kan ku tattara kayan ku wuce gida ku je ku gaya mahaifinku cewar ɗanka ya sata an rike shi ya zama bawa yadda yi ka shari'ar ka to menene an uwan suka ce فقد سرق أقل له من قبل فأتى الله يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Kun ji sun sake fada a cikin matsala. lokacin da aka ce bunyamin shi ya sata kaga sun ji daɗi ba wani ne a cikinsu ba ba lawi ba ne ba yahuza ba ne tun da bunyamin ne ba su da ciki ɗaya da shi to shi kira sun ji daɗi allah ya sa ma ba mu ba ne ƙalu sai suka ce in ya sire to idan shi bunyamin ne ma ya sata to ai ba yau aka fara ba a dama can ɗakinsu sun saba fakar saraka akun lahu min kawai ai akwai dan uwansa shakikinsa gabaninsa shi ma ne ya yi fata irwa wannan wa suke ribi kuma shi a gaban su wai annabi su ya taba yi sada eh to ina suka samu wannan fakar saraka akun lahu min kawai ai gabanin shi bunyamin yayi to ai dan uwan nasa shakikin sa ya taba yin wannan sata kuma su biyu ne malamai suka ce musamman ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya rawaito riwaya daga sa'id ibn zubair daga abdullah ibn abbas cewar annabi yusuf alaihi salam lokacin da yake karami tare da mahaifinsa akwai kakansa ta bangaren mahaifinsa ma'ana baban mahaifiyarsa ba musulmi ba ne yana da gumaka annabi yusuf alaihi salam don tsabar tauhidi wata rana sai ya lallaba inji je faci wannan gunkin sai ya karkarya wannan ana taimaka sata idan sata ne to sata nawa annabi ibrahim yi eh karkarya su baki da ya ce bal fa'alahu kabirum hada wannan sai a ce annabi annabi ibrahim shine farawo kenan ko wala iyazu billah saboda haka wannan ba sata bane amma su suna kiran su sata kuma yanzu idan babu irin wannan gilli irin wannan jikido na ɗan uba sai ɗan uba fa matsala ne fa na lokaci ɗan uba aka ce ɗan uba to matsala ne ka ji wannan ɗakin ba sa son wannan ɗakin wannan ɗakin ba sa son wannan kuma duka suna gida daya ubansu daya matsalar su kawai ɗan uba ba a yi laifi ba su ga za a yi tashin duniya abinda bai kamata ya zan su laifi ba aka yi sai zama laifi a yi ta bala'i su ba yau aka fara ba yanzu irin tafiya da kake hotuna da irin alƙawari mai ƙarfi da suke da mahaifinsu a lokacin da aka zo aka ce bunyamin shi ya sata me kamata su dukkan su mutum goma su za su yi tsayuwar daga su mu san ba mu yarda ba yaushe za a tunce dan uwan da sata mu ba a san da wannan ba wuri shiri ne kuka yi amma su kawai take magana da Allah suka sallama a ah, to ai da ma ai da ma dakin su ai an san su ai ai barayi ne me ya ja wannan ɗan uba to wannan magana da suka yi annabi Yusuf ya ji ko bai ji ba wa ake nufi da cewa barawo ne shi shi barawo ne bunyamin barawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan kai na gurin mai za ka yi a ce ka fara mamalin su kuna sannan ka sa sojoji su je su kulle su kar su kara fitowa har abada sun zafi sarki wannan yana nuna maka tsoro nafas haƙuri na cuta hankali na annabi alaihi duk wannan dambarwa da ake tabkawa har yau bai bayyana kansa ba wallahi wani ne ba zai haƙuri ba sun zo na farko ya tarbe su ya shirya musu kaya sun koma sun sake dawowa ya tarbe su sun zage shi a gaban shi za su koma ya yi haƙuri shi na Allah ya ce fa'asarwaha yusuf fi nafsihi wa lam yubdi hada sai annabi yusuf ya koyi wannan lamari a cikinsa kuma bai bayyana musu mai ya koya a cikinsa fa asarraha yusuf fi nafsihi sai annabi yusuf ya koyi a cikinsa ya koyi ta a cikinsa bai bayyana musu ba Wani walam ibtihala malamai suka ce abin da ya koya musu ɗin shine abin da ke gaban wannan aya antum sharrun makana wallahu a'lamu bima tasifun wannan abin ya buya cikin sa irin wannan usulubin a ilimin tafsiri ana kiransa al-izmaru qabla dhikr al-izmaru qabla dhikr fa atarraha yusuf fi nafsihi sa annabi yusuf alaihi salam ya koyi wata magana a cikin sa wace magana sai ya koyi a cikin sa antum sharru makana ku dannan masharantan mutane masharta ne wallahu a'lamu bima tasifu kuma Allah madaukakin sarki shi ya fi sanin irin abin da kuke sukantawa abin ya yi mai zafi kwarai da gaske amma haƙurin shi ya yawa sai ya danne sai bai bayyana musu ba to haka dai annabi yusuf alaihi salam ya rike dan uwan salama shine manufa kuma abin da ya musu zafi kenan an rike shi sun yi alƙawari da mahaifinsu wannan karan ba za su saba ba za su dawo da bunyamin kuma hakan ya sa asara saboda haka haka za su koma gida babu bunyamin hankalinsu a tashi har sai su isa to ina jin insha Allah ta'ala a nan za mu dasa aya domin aya ta gaba tana bayanin yadda suke roƙonsa tana kiran shi ya ayyuhal aziz ka ji wanda kace barawo ne kuma sai ya ayyuhal aziz ka ce barawo ya ayyuhal aziz inna lahu aba shaykhan kabiran fa khudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin insha Allah ta'ala gobe zamu tashi daga wannan aya dan wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam